يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذين درسوا من تجيب في الزيارة ولكتاب حدود المرام لكتاب ابن حجر الأصلين muna cikin kitabul hajji babu na shida babu sifatul hajji wa dukhuli makka mu za mu karanta hadisi na 24 a wannan babin zuwa hadisi na 28 insha Allah waɗannan hadisai suna magana a kan hukuncin hajji da tsaitsaye ga alhaji da kuma wanda ya kuma وعنه ثم عن كفر بن بشير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يروي حديث عن كفر حديث كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى يسأل اللهم ارحم المحدثين اللهم ارحمني وحفظني يا الله كي رحمة ووطن السيئات قالوا كيف رضيتك والمقبلين يا رسول الله حتى وطن بسك يا رسول الله ba waɗanda suka yi aiki aski kadai ba wato har da waɗanda suka yi kai tsaye waɗanda su yi aski ba amma sun rage kuma kawunan قال في الثابتة أكبر له نأتوا على النبي صلى الله عليه وسلم إما محمد يسوى المكفرين da kuma waɗanda suka rage domin kawai mustafakun adai al'imamu bukari da muslim sun da zai kawai da ruwa hadisun yana sahihu bukari من كتاب الحج باب الحج والتفسير عند الاختلاف شيني حديث من كتب الحديث وقل عند دبرون جمع صحيح مسلم حديث من كتب الحديث وقل وطويل حديث يكتب عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل يا أكثر من كنت تبعها وحلف طائفة من أنحاج حتى فأموت جماعة بكسوكا وبرتا سكا أكيس ومن كاونا وتسنكو إلى أن يسلم الله عليه وسلم وكفر بعضهم أما وصل جسميك هربيه لسكا ليك سنم وسأكيس فهذا تعطى أن يسلم الله عليه وسلم سكة سنكا سكشي بيوت كشي بداء سنجد أبين بأن يسلم الله عليه وسلم mazan aka ya aka kuma kanta gaba daya saboda ka kuma suka yi wato aka faru kashi guda kuma ya zama sun rage kuma kawai abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya ce inda rasulun allah bin kala bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi haƙƙi sai ya yi addu'a wannan riwayar النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحدثين الله يرحم الله يكن كي يوضع نستعد قولا مرة أو مرتين مضى الله صلى الله عليه وسلم لا يوم أسوأ سلطان قصر ثم قال فعلا صلى الله عليه وآله وسلم بايا ما أسوأ دين وصل السيئة sannan yake wa muqaffiri da kuma wadanda suka rage tuban kawo a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake rahim Allah al muhallikin rahim Allah al muhaddithin Allah ta yi rahama ga wadanda suka yi aske tuban kawo kaga nan yake Allahumma hamil muhallikin saboda ba karo guda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan addu'a ga waɗanda suka yi al'imamun nawawi wato yana sharhin wannan hadisi da karanta shafa fadi muslim juzi na tara shafi na arba'in da tara yake kudu haza kana fi hajjatul wada' duk wannan abin ya auku ne a hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam hajjin sa gaban kwana saboda akwai babani fahimta da aka samu wajen masana ilimin hadisi wasu suna cewa wannan ya ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umra ta al-hudaybiya umra ta al-hudaybiya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo maka da nufin umra mutanen makka suka hana shi da saboda haka sai manzo Allah yayi aski yayi umarni da sahabbai yayi aski manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya aski da kansa sai zaman su sahabbai wasu sun yi aski wasu suka rage kawo saboda kowa ya boka a shigan makka tun daga shi an riga sun koka shi ba ta wadda suke ganin cewar a wancan umura ta al-hudaybiyya a wannan lokacin ne wannan abin ya uku da abdullahi ne umar yake ba da labari amma imamu nawawi yana sharhin hadisi nan Ya ce wannan ya uku ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji sanadon kwana yace hada huwa hadithul mashhur wannan ita ce fahimta da ta inganta kuma ita ce fahimta da ta shahara a wajen masana hadisi da kuma tarihi wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikin hajjin sa akwai sahabbai suna tare da shi da yawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hajji wasu sahabbai sun yi hajji wasu sun rage su mun kawai bayan haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a wanda wannan addu'a yana nuna faɗaitarwa ga ta'abbai su kasance masu ƙoƙarin koyi da annabi sallallahu alaihi sallam abinda manzon Allah yayi ga zaman sun saboda haka yasa annabi yayi addu'a sau uku don akwai riwaya da take nuna cewa ya qala fi rabi'a wal muqaddi wanda yana kaji musu a karo na hudu ne wato annabi sallallahu alaihi sallam yayi addu'a Allah ya rahama ga waɗanda suka yi aiki ya Allah ka yi rahama ga waɗanda suka yi aiki ya Allah ka yi rahama ga waɗanda suka yi aiki kaga idan ba ka yi aiki ba ka ji zafi saboda ga addu'a har karo uku manzon Allah yana ga waɗanda suka yi aiki saboda sun zabura sun yi gaggawa sun yi saurin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa manzon Allah ya yi musu addu'a sau uku to wannan abu ke sa waɗancan sahabbai waɗanda suka rage suman kansu kaga sun yi aiki da fahimta su su yi tambaya suka ce wal mukassiri ya rasulullah wal mukassiri wal mukassiri sai da annabi ya ce annan sau uku qala fi rabi'a a karo na uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mukassiri da wadanda suka rage su ma kaga ya nuna su yi ba to amma dai waɗanda suka yi irin abin da manzon Allah ya yi sun ji saboda haka yasa suka samu addu'ar manzon Allah karo uku fiye da waɗancan da su yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata al-imam nawawi yace wa kad ajma'a al-ulama wa ala anna al-haqq anna al-khalq afdal afdal min al-tafsir wannan abu ne wanda yake muhimmi wanda yana da kan sani malaman sunna sun yi ittifaqi da shi yasa na ɗauko bayanin al'imamu nawawi malaman suna sun yi ijima'i sun yi ijma'i fahimtar su ta haɗu a kan cewa <clears throat> abin da ya fi dacewa ga wanda ya aikin hajji ba umura ba abin da ya fi dacewa ga wanda ya yi aikin hajji idan ya gama aikin hajji ya aske sunan kansa shi ne ya fi dacewa kuma kai ma kana iya fahimtar haka ta addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yawan mutanen da suka yi wanda ya nuna cewa aski shi ne ya falala a kan rage suna wa ala anna tafaqira yujji wa yakunu makanan hajji wa tafsir yani yana cewa wa anna tafsira yujji idan mutum ya rage suman kansa ya yi laifi malamai suna kaf suka ce bai yi laifi ba da a ce laifi ne da ku annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi addu'a ga waɗanda suka rage mun sabon su da addu'a ta tsaya ga waɗanda suka yi aski kawai amma tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a ga waɗanda suka rage tuman kawunan su ma ya nuna cewa rage wani ba laifi ba saboda ka idan mutum ya rage tuman sansa hakan ya wadata to sannan al'imamu nawawi sai ya ce wajen batun askin nan malaman suna nan ma sun yi Ta kaga yana jera abubuwan da an samu ittifaqi fahimta ta daidaitu babu sabani wajen rage wajen ya ce ko kuma rage suman annas inda ake mutum zai rika tsinke suman kansa sai bayan daya ya kama suman yana tsinkewa har ya gama to ya dace da sunan mazan Allah wal da a cikin mutum zai ɗauko wuta ji al'amarin zawar ya babbace tsuman idan zai iya abinda zai ake so shi ne a raba kai da wannan tsuma idan da zai yi hakan to ya dace sunan Muhammad wal qasd inda mutum zai amfani da almakashi ko aska ko وغير ذلك من انواع ازاله الشعر kowane abu mutum ya amfani da shi ta wajen kawar da su ma ɗin ba laifi saboda ka ba sharadi ba ne sai an yi amfani da aska ko reza ko da za a yi amfani da shi bin fauda abinda dai ake so shine a kawar da suma idan mutum ya kawar da suma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba babu sabani saboda akwai mutanen da suke nacewa da ake aski ko a nemo aska wannan dalilin ya sa imamu nawawi kawo bayani ba lallai bane sai da aska za a kawar da suma din لكي وأجمعوا أن الأفضل خلق جميعه أو تقسيم جميعه إجماع إجماع يعني واتو مالا مسلمة مدلة واتو كن كاتي اتفاقي أكل سواء أبين لأسف السوق شين إذا مسلم بي أسك كي سمي أسك كبادا إذا مسلم بي رجي يرجي كبادا فنن ودنا أبوان يجيرا يا قبيس نتبه ذلك mutum ya gane abin da malaman suna ba samu sabani a kan shi ba saboda duk abin da aka ce masa malaman suna sun yi taki a kai to saba ma wannan abin hadari saba ma wannan abin da aka ce malaman suna sun yi ittifaki fahimtar su ta daidaita saba ma wannan abin babban laifi yana karkashin wa mai shaƙi da rasu da min ba'di ma ta bayyana ba ku da wa yaka bi ghayra sabilil mu'minin يتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم اجماع ما لم حجة wannan dalili ne ka abu na farko da ya kamata mutum ya sani shi ne matsalar da malaman suna sun a tuka ke matukar ta san wannan to mutum ya tattara wani wajibi mai girma al har ila sharh yana magana game da matsalar da aski da kuma rage suna a lokacin aikin hajji wanda yana mujallar karshe na hamsin da yake wa wajhu fadilati al-khalqi ala takbir annahu ablagh fil ibada wa adallu ala sirri niyya fi tabarruz lillahi ta'ala ga wanda bai san me yasa aka ce askewa shi ya fi ragewa ba yace abin da yasa aka ce aske kai shi ya fi ragewa saboda shi ne wanda ya fi nuna biyayyar mutum ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da yake nuna biyayyar ka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ta nuna kana kaskantar da kanka ga Allah ga Allah ko shi domin idan aka ce ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai irin ka ya nuna cewa kana da gaggawar biyayya ga Allah wa li anna al-muqaddir مبقٍ على نفسه الشعر الذي هو زينة kuma abin da ake so ga alhaji wato shi ne ya kasance ya ne kanci abin da zama to na kwalliya to idan mutum ya rage tumansa ya fi kusantar ado da kwalliya kan wanda ya aske tuman shi idan mutum ya rage tumansa kamar ado amma idan mutum ya kauda tuman gaba daya ba ado ba ne. والحاج مأمور بترك الزينة شكو الحج gaba ɗaya dama an maka umarni a lokacin aikin haji ana son kalifanci duk abin da ya zama ko ado da kwalliya balguwa ash'afu azbar abin da aka so shine zama so da kura cikin ka suman ka babu tsifa wanda sifar ita ce ta fi dacewa ga wanda ya tafi aikin haji haka na a lissafin al yana mujallar saka shafi na dari da tamanin da biyar al'imamu nawawi nan ma ya yi magana a kan matsala ta aski a lokacin aikin hajji ya ce wal haqqu wal khalqu wal da sabitatan bil kitab wa sunna wa ijma saboda haka askin suma a lokacin aikin hajji hujjarta ta tabbata a littafin Allah hujjar tana sunnar manzon Allah hujjar tana da jima'i malamin sunna idan aka koma ga littafin Allah suratul fath aya ta 27 inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa muhallikina ru'usakum wa mukaffirin muhallikina ru'usakum wa mukaffirin kuna masu aske man kawunan ku da kuma masu ragewa haka kenan aski ga alhaji ya zo a cikin alqur'ani idan an dawo ga sunnar manzon Allah ga hadisi da muka karanta hadisin Abdullah bin Umar wanda ya zo muka fakun alai ijma'i na malamin sunna babu wani malami tun daga sahabbai wanda ya nuna cewa ba a yi aski idan an tafi aikin da wa kullu wahid minhuma yujzi'u bil ijma' idan askin mutum yayi ya tabbatar da wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ragewa mutum yayi nan ba ya wadatar والحق والخلق في حق الرجل أفضل bi zahirin ya in ka dubi ayar alquran tana nuna cewa maza su yi azumi saboda lafazin da ya zo muhallikin muhallikin ru'usakum lamirin na maza ne wanda ya nuna cewa namiji ya aske suman kansa shi saboda la'akari da lamirin da ya kawo a cikin ayar alquran والأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الخلق أو يكفر من جميعه ya sake nuna da cewa abin da aka fito shi ne mutum ya aska suman kansa gaba daya idan ragewa zai yi nan ma ya rage suman kan gaba daya ya alihin a kuma tafsir rafi da sha'arun bi an ta na Afla a أو محلوقا falashe a عليه idan mutum ya zama ko kuma yana da wato sanko mai sanko ko kuwa wanda gaba ɗaya babu kuma a san shi ana samun mutane da gaba ɗaya kawunan su babu kuma to su kuma ya za sai ce babu komai a kan wannan babu laifi al-imamu shafi yace walau akaba min sharibihi aw min sha'rihi biyadi ta na haqa ilayhi idan mutum ya zo askin nan a lokacin aikin hajji al-imamu shafi yace ba zai rage tsawon gemunsa ya daidaita haka nan gashin bakinsa nan ma ya rage ya ce wannan shi ne abin da ni na fi so wato ya fi dacewa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kuna kad wa ba'a min sha'ani sha'an lillahi ta'ala haka na al-imam malik shi ma ya fi wannan saboda akwai hadisin da suka rawaito imam shafi ya rawaito al-imam malik ya kawo shi yana da tafin wa abdullahi bin umar abdullahi bin umar wanda ya rawaito hadisin da muke karantawa Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa annahu kana idza halaka fi hajjin aw umra akhadha min lihiyatihi wa sharihi Abdullah bin Umar idan an tafi aikin hajji lokacin da ya aske kuman kansa yakan rage tsawon gemun ka kuma ya rage wato gashin bakinsa wannan ko ya zo da isnadi ingantacce wanda yana littafin al-Imam Bukhari a sunan Kubra waɗannan masana hadisi sun ruwaito hadisi kuma hadisin yana da isnadi mai kyau al-imam al-bawardi ya yi magana a kai wanda duk littafin fiqh idan ka duba idan ana magana akan aikin hajji matsala ta aske suman kai ga alhaji to za a samu magana abdullah bin umar idan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu ba ka ce ma abin da ya aikata haram ba za ka ce abin da ya aikata haram ba saboda haka yasa manyan masana suke cewa idan mutum ya yi askin suman sabin nan babu laifi ya rage suman gashin bakinsa ya daidaita wato eh, suman gemunsa ya rage tsawon shi wanda akwai ruwa da suke nuna yana rage wato sumar kasun bashi wanda ya bude ta mu guda ma al-mughni al-imam ibn kudama a littafin al-mughni yana mutum da mafi shafi na da biyu da shirin da yana magana a kan mutumin da ya tafi aikin haji yana da sanko babu su ba a kai. shi shi kuma ya kai da wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ka gama aikin haji ana son kai haji yake wa aqwat alladhi la sha'ra ala ra'sihi yustahabbu an yudirra an-nisa ala ra'sihi akwai sadanin sai ka kai nan babu jima'i wanda shi ma al-imam an-nawawi ya faɗa babu ittifaqin malamai akan wannan matsala mara gashi a kansa ya zai yi akwai malamai da suke cewa ya ɗauko aska ya rika gogawa a kai ko da babu gashi saboda kamanta biyayya ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma umarnin manzon tunda Allah madaukaki ya ce fakka Allahu mastafa babu gashin bare a aski iya abin da za ka iya shi ne ka ɗauki askan ka rika gogawa ka je saman bin umarnin Allah da baraka wa ta'ala Abdullahi bin Umar yana da wannan fahimta wanda sahabi idan ka dawo ga tabi'ai akwai al-Imam Masrur akwai Sa'id ibn Jubair al-Imam an-Nakhai al-Imam Malik al-Imam Shafi'i cikin malaman farko wanda suna da wannan fahimta akan cewa mutumin da ba shi da suma a kansa bai kamata a ce ya bar aski gaba ɗaya ba amma shi al'imamu nawawi yana cewa ba dole ba ne ba dole ba ne wanda shi ma ibn kudama yake cewa wani ku zalika wajiba lakin ba lallai ba ne sai mutumin da yake da tanko ya aikata wani ne ya dalilinsa saboda idan aka ce a yi aski muhalliki na rukusa kuma mukaffiri mahalluku a sha'aru duk inda aka ce a yi aski ne ake askewa gashi wanda ba yi da gashi wannan umarnin bai karba ta inda za ka gane haka wanda ibnu kudama ya bada misali yace mutum ne mutum ne ya zama so yana da hannu daya ko kafa daya hannunsa daya ko kafarsa daya lokacin da aka zo alwala hannaye nawa zai wanke hannu ɗaya zai wanke da zai wanke ɗaya hannun ba tun da babu shi ma abin da ake wankewa babu shi to tun da wannan abin da ake wankewa babu shi ta ga wanke wannan hannun ya fata, saboda haka ka ibnu kudama yace shi abin da Allah ya faɗa muhalliqina ru'usakum kuna masu aske suman kawuna, ne ake askewa suma wanda baya da suma wannan umarnin ya faɗi kamar yadda ne ake wankewa a lola? gabar gabar wanda ba shi da wannan gaba umarnin wanke wannan gaban ya faɗa a kanka saboda haka matsalar guda ce kuma wannan shi ne daidai saboda haka cewar mutumin da baya kan ko sai ya ɗauki aska ya goga wannan fahimta tana da hujja tun da an ce fata kuma a masa fa'a gaskiya ne amma in kai la'akari da zahiri umarnin Allah ta tabaraka wa ta'ala ana magana ne a kan aski wanda ko bai da kuma ba ma'ana ya ɗauki aska ma ya goga a kanka babu ma'ana ba dai a ce akwai sumar kaɗan shi za a ce fasa Allah da sabatun don akwai mutumin da za ka samu yana da kanka baya jin da suma mai yawa amma akwai suman da kai da ana samu yana. to shi irin wannan shi za a yi amfani da wancan aya fasa Allah da sabatun zai ɗauki aska ya ta gogawa gwargwadon abin da askan ya iya cirewa ya bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala akwai hadisai da suka yi magana wanda shi ke nuna masa wato kokarinsa Allah ya kara masa yarda wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna da kokari wajen kiyaye rayuwar manzon Allah su ba mu labari daki daki fiye da yanda ɗan jarida suke ba da yau yanda ɗan jarida ya dage saboda in ma sana'ar shi aminta ta to sahabban manzon Allah haka suka dage da ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma labarin da suke bayarwa saboda tsayar da umarnin Allah saboda tabbatar da umarnin Allah saboda sun san dalilin da yasa Allah ya haɗa su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe ya haɗa su da manzon Allah saboda me saboda su taimake shi saboda su taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya cikin alqur'ani saboda haka duk abin da annabi yayi suna samu akwai hadisin anas bin malik anas bin malik ya ba da labari ya ce inda rasulallah aka mina manzo Allah ya taho mina a ranar sallah ranar goma ga watan zulhijja da ya taho mina fa'atan jamra sai ya tafi aljamratin kubra dan ranar sallah ya baro musdalifa ya domina. yana zuwa bai tsaya ko ina ba sai wurin jifa kaga yana ba mu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjinsa fara ma ha lokacin da ya iso aljamra sai ya yi jifa ya ji anas bin malik bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jifa ثم أتى منزله بمنى sannan sai ya koma masaukinsa a wa nahara ya soke rakuma gwargwadon waɗanda zai soke kaga ya yi jifa ya yi kusa ko ya yanka kusa ya sun makala da halal sa'an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma wanzari ya kira wanzari ya masa kaga anan mutum ya tsanci yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam wato yayi ibadarsa ta aikin hajji a ranar goma ga watan zulhijja idan ka baro musdalifa ina za ka ba za ka tsaya ko ina ba sai a jamra wurin jifa idan ka yi jifa me za ka yi sai yanka dabba yanka hadaya ko tokewa idan rabu ne bayan wannan fa sai ka nemi wanda mu yama haka annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam anas ce sun makaba ne kalla lokacin da wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ko manzo Allah yake hud wato kamanan, nan manzo Allah ke karantar da wanzani ta inda zai fara aski wanda shine abin da ya dace ga musulmi idan ka tafi za a ma aski idan shi wanzamin zai yi aski, kamata ya yi idan ka lura da zai yanda ya dace maka koya ba manzo Allah ba wanzani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar sa ita ce gabatar da dama a kan hagu cikin al'amuran su baki daya kamar yadda Aisha ta bada labari saboda haka lokacin da wanzami zai fara aski sai ce marhum wa ashara ila janibihi al-ayman manzo Allah sai nuna mana dama manzo Allah ya nuna masa dama damarwa damar shi annabi ba damar wanzami janibihi al-ayman يعني جانب rasulillah sallallahu alaihi الله عليه فبدأ كثيرا ذلك حتى دام ثم الأيسر فأمن يأبكي حوله بعد أن صلى الله عليه وسلم هم أبكي متى أكثر ثم جعل يعطيه الناس شأن صلى الله عليه وسلم ينا ربا ومكان يقاشي أفعي رواية عند حديث هنا صحيح مسلم رواية لبعضين أولا رواية أنا سيدي فقسم شعره بين من يليه a ce ta gabansa akwai mutane zaune ta da ta bayansa akwai mutane zaune kafai suna tafi suna kallon da yake saboda shi ya musu umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu umarni da cewa su lura da yadda yake aikin hajji saboda haka suna tare da shi a lokacin da aka gama aski ba fa fa kasana sha'rahu bayna man yalihi waɗanda suke tare da shi ya ba su kuma kuma a tare da Allah ko da jami'ul aisha bayan sai da ya raba wannan wannan riwaya ta biyu riwaya ta farko ana tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam an masa askin gaba ɗaya sannan sai ya raba da gaji. riwaya ta biyu yace sai da aka aske gefen dama annabi ya dakatar da wanzami ya rabar da gaji sannan wanzami ya dawo ila jami'ul aisha gefen hagu fa halaka da ya aske gefen hagun annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai riga shi fa a afa hukum masulai sai ya ba mu uwar anas bin malik mahaifiyarsa ita ce ummu sulaim manzo Allah sai ce ummu sulaim ga gashi riwaya ta anas ce fa bada bi shakl ayman an fara aske tumar annabi sallallahu alaihi wasallam gefen kansa na dama fa wada'ahu ash-sha'rata wash-sha'ratayn saboda yawan jama'a ana bin malik yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba wannan sunan gashi kwaya daddaya bainan nan kowane mutum za a tara gashi kwaya da ake gana ta, wannan gana ta, wannan gana ta, bainan nan yana cewa wani ya samu biyu wani ya samu guda daya sannan sai ya dawo ya zauna sun makalar bin aiki. sai gaya ma wanda to ka na hagu fasana a cikin mutuwa zai bayan an gama aski sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya ha huna abu talha shin ana akwai abu talha kuwa ya ka ce akwai abu talha wanda abu talha wato shine mijin ummu sulaim فدفعته الى ابي طلحه كان صلى الله عليه وسلم يميك ونن ثم ابي طلحه هذا حديث يرى في مسلم باب بيان ان السنه يوم النحر ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الايمن هذا ولا شيء سنه النبي صلى الله عليه وسلم من راس المحلوك جانب الايمن من راس المحلوك جيفا داما نوان دزاء اسكي a با جيفا دامر ba wanda shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisi na dubu da dari da cikin da saba a fahim muslim waɗannan riwayoyi su sun taho daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su gaskiya ne domin ba karo guda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski ba yayi aski umra yayi aski aikin haji saboda ka aka samu riwayoyi daban-daban wanda Anas bin Malik ya bada labari kada kulli hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabar da sunan kansa wannan dalilin ya sa imamu nawawi sharhin wannan hadisi yana hadisi na farko tara shafi na hamsin da amini sharhu sahih muslim al-imam an-nawawi yace wa minha daga cikin labarin da muke fa'ida da muke samu cikin labarin anas at-tabarruk sha'rihi wa jawab ihtilalihi li Tabar, daga cikin fa'idar da muke samu da hadisin anas yana nuna cewar mutane suna samun albarka idan sun yi ajiyar umar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kana da gashi manzon Allah tare da kai to za ka samu ka albarka ta musamman wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kanya to wannan bayani kamar hadisin da muka karanta na Abdullah bin Umar ya tabbatar da lallai alhadai suna aski sannan mun ji ake aski ana askin nan ne a ranar goma ga watan zulhijja ana askin nan ne bayan an yi kifa bayan an yi yanka sannan a yi aski wannan askin yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata bayan manzo Allah ya aikata ya rabar da wannan su saboda haka mafi falala wato shine mutum ya aske kuman kan kamar yadda bayani ya gabata akan mutum ya rage suma duk wanda mutum ya aikata daidai ne saboda wato yana daga cikin sauki da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kasancewar wani mutumin aski gare shi yana samun cuta wani mutum idan ya aski tuman kansa sai yana samun matsala wanda ni ma ya taɓa faruwa da ya kai shekara goma sha ya daɗe ya kusan shekara shi lokacin da na yi aski kaina ya kaɗe da abin kuraje daga nan sai da ka san da aski saboda ka sai dai askin da za a yi nufin sai a yi da kilifa a maimakon da reza wasu kuma saboda rashin ƙwarewa ga yadda ake aski shi yake samar da haka saboda su ma yana da makwancinsa su ma yana da makwancinsa wanda mai kwarai ya sani ya san inda kowane ma ya ɗauko to wani sai ɗauki askin daga gaba zuwa baya alhali dole sai kai da akari da yanda gashin ya turo da inda ya kwanta to idan wanda ne ya sani ya bi shi mutum da zai samu kurafi kawar da suman ba dole ba ne da aska ko da reza hatta kilifa idan mutum ya amfani da shi kamar yadda imamu nawawi ya faɗa ko da da kilifa ne mutum ya amfani da shi tunda idan aka yi da kilifa to yana da wahala mutum ya samu kurafi wani kuma ko da da kilifa din aka yi in dai aski to kansa sai ya yi kurafi saboda haka yasa Allah baraka wa ta'ala yi mana sauƙi a nan a nan wannan hukunci na haƙƙi kamar yadda muka fara magana a kai yana ga mutumin da ya tafi umra kamar misali za ka tafi umra abin da ya fi dacewa gare ka shine ka yi aiki. wanda ya tafi aikin hajji idan an gama aikin hajji abin da ya fi dacewa gare ka ka yi aiki, ba ragewa ba tun da ƙarfi ne aka fara gabatarwa amma mutumin da ya yi kamar tuƙi ba kamar misali mutumin da ya tafi aikin hajji da nufin zai yi kamar to kamar to shi ne zai yi umara ya sauke idan ya gama umara sai ta harbi ya sa kayan zamanta na gida da ci gaba da walwala da harkoki sai ranar takwas ga watan zuhijja ya take shiga ihram da niyyar aikin hajji wanda shi ake kira al-mutamattu idan mutum zai yi al-tamattu shi kuma ba askin bane ya fi dacewa gare shi rage tuman kai shi fi dacewa gare shi a lokacin da ya umra saboda haka wannan hadisin da muka karanta baya nuna cewa duk sa'ilin da ka tafi umra ko duk sa'ilin da za ka yi aikin hajji sai ka yi aski wanda zai yi tamattu abinda aka fi so gare shi shi ne ya rage kansa ba ya aske me hujja akwai hadisin abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya rawaito ah, hadisin wanda har yanzu hadisin alai hadisin yana bukhari yana hajji babu man saka man saka ma'a da kuma muslim hajji babu wujudi hadisin alai wato abdullah bin umar ya ba da labarin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya baro Madina zuwa Makka kamar yadda sahabbai da yawa suka ba da labari wanda mun magana akai akwai Aisha akwai Abdullah bin Abbas akwai Jabir bin Abdullah suna da yawa Allah ya kara masa yarda to kowane da irin labarin da ya bayar kuma akwai fa'idar da ake samu cikin labarin saboda suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci abdullahi bin umar ya yace tamatta'a rasulullahi fi hajjatil wada' yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito madina da niyyar aikin hajji yani at-tamattu at-tamattu bil umra ila al-hajj sai ya hajji sai yi umra zai aikin hajji amma kamar yadda muka ce habbai a zamanin suna kiran iran at-tabattu saboda haka idan ba ka sani ba sai ka dauka tamattu'i na hakika yadda muka sani a yau a wancan lokaci da wanda ya tafi aikin hajjin al-iran da wanda ya tafi aikin hajjin al-tamattu duk suna kiran shi al-mutamattu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu sai abdullahi bin umar yake wasaqan hadiya wanda shi ya nuna cewa ba al-tamattu bane al-iran saboda ya ce manzo Allah ya koro dabbobin hadaya ya koro dabbobin hadaya fa ahda wa saqa ma'ahu al-hadiya min al-hulayfa tun daga miqatul madina annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kora dabbobi ana tafiya tare da shi da sahabbai tun daga madina annabi ya koro dabbobi na hadaya daga yanka wanda ya nuna cewa manzo Allah ya taho da niyyar aikin hajjin kira amma tun da akwai umra akwai hajji sahabbai suna kiran wannan at-tamattu amma tun da an ce ya koro dabbobi an san ba wai at-tamattu a fahimtar mu a yau bane al-qiran wato ya koro dabbobi tare da Abdullahi bin Umar yake wa bada'a Rasulullahi fa ahalla bil umra da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyya ta umra summa ahalla bil hajji sannan ya yi niyyar aikin hajji wa minhum man lam yuhdi daga cikin sahabbai akwai wanda bai koro dabban hadaya ba ma falamma qadima rasulullahi makka to an yi togarin makka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa fa kana min an-nas man ahda wa faqa hadiya daga cikin sahabbai akwai wanda ya koro dabban hadaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yi wa minhum man lam yuhdi daga cikin sahabbai akwai wanda bai koro dabban hadaya ba to an yi so makka saboda haka za a yi umura rasulullah lokacin da manzon Allah ya ما garin makka kala da مكه sai yayi jawabi ga mutane wanda mun yi magana a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan jawabi bayan an gama tawafi an gama sa'a man kana minkum ahda manzo Allah ya ce masa habbai wanda cikinsu ya koro dabbobi fa inna hu la yahillu lahu min shay'in haruma min to babu abin da aka halatta masa da dama an haramta wa mutumin da ya shiga ihram hatta ya qadi ya hajji har sai ya gama aikin hajji saboda ka duk doka ta ihram tana kan mutumin da ya koro dabbar hadaya ko da ya yi umra zai zauna cikin ihram zai zauna cikin ibra babu aski babu yanka bara babu dokoki na ibra ba zai kusanci mace ba har sai ranar da aka gama aikin hajji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa man lam yakun minkum ahda wanda kuwa bai koro dabbar hadaya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fal yaqub bil bayt wa yatafa bil marwa yayi dawafi yayi fa'ayi idan yayi dawafi yayi fa'ayi wal yuqaddar وليقلد وليقصر sai ya rage gashin kansa kaga anan ce sai ya aski manzo Allah yake idan mutum bai koro dabbobin hadaya ba kaga bai ko kenan da niyyar alqiran ba to tunda baka zo da dabban hadaya ba abinda za ka yi kai dawa kai kai fa'a ka san ta kenan idan ka san sallallahu alaihi wal sai ya rage tsuban kansa wal yu'min ya fita daga harami ya cire harami saboda ya gama umra ya zama al-mutamatti kaga kina an taso da niyyar iran ya kuma atamat ko an taso da niyyar al-ifrad ya kuma atamat ثم اليهل بالحج واليهدي sannan idan lokacin aikin hajji ya yi sai ya sake shiga harami ya yi niyyar aikin hajji ya kora dabban sa wato ma'ana dole ne kuma sai ya yi hadaya bi ma'ana sai ya bada hadaya kamar lam yajid hadiyan idan mutum ya yi tamattu'i hadaya dole ne a kansa saboda haka idan ba shi da halin hadaya din fal yaqul salatata ayyamin fil hajj wa sab'atan idza raja'a ila ahli sai mutum ya azumi kwanaki uku a lokacin aikin hajji kwanaki bakwai kuma idan ya dawo gida wannan hadisi ya zama to hujja da suke tabbatar da cewar idan mutum ya yi aikin hajji tamattu kamar misali akasari yan najeriya tamattu akwai wadanda suke yin ifrat amma bayani ya gabata game da ifrat wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce ya kamata mutum ya mai da shi at-tamattu bisa ga umarnin da ya ga sahabbansa a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum bai kora dabbar hadaya ba bai tafi da niyyar iran ba to idan an yi tawafin an yi fa'ali an sauke umra dama aikin umra ce tawafin ka'aba fa'ali bai na safa wa marwa idan mutum ya yi fa'ali to ya gama umra me ya kamata sai ya rage suman kansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu umarnin manzon Allah saboda haka yasa malamai suke cewa shi wanda ya tafi aikin hajji da nufin zai yi tamattu idan ya yi umra kada ya yi kuma za ka samu mutane mu na kuskure kamar misali yanzu an kusa a fara aikin hajji za ka ga 'yan najeriya sun tafi kuma an tafi sunan da nufin za a yi tamattu tamattu saboda idan ka yi umra kana cire kayan jikinka eh, eh, kayan harami ka sanya kayan jikinka kaga tamattu to tun da tamattu'i kai a lokacin da ka shiga makka kai tawafi kai sa'ai ba za ka yi aski wannan shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi ibn umar manzo Allah yake wal yuqassir wal yuqdi mutum ya rage tsuman kansa ya fita daga haram ya warware wato niyyar niyyarsa ta aikin hajji ma'ana ya gama umra kenan saboda haka zai zauna cikin kayan gida an halatta masa komai sai ranar takwas da wata lokacin da za a shiga niyyar aikin hajji sannan zai kudurta zai kudurta niyya ya sake hanyar isra domin haka yasa malamai sun yi jima'i a kai babu wani sabani cewa mutumin da ya tafi aikin hajji na attamattu bai kamata ya aske kansa ba saboda ana samun waɗanda za su tafi maka latti ba za su je da wuta akwai wanda za ka samu lokacin da ya tafi masa kuma ya tafi da niyan a tamattu amma saura kwana biyu ko kwana uku a fita a fita aikin hajji ya zo ya sauke umura ko ya aske kai to ga shi kwana uku za a fita aikin hajji idan aka je aka dawo me za ka aske tun da bayan aka gama aikin hajji ma za a sake aske me za ka aske ka riga ka aske kan kaga wannan ibada ta aske ka saukar da kanka wanda babu dalili a kai saboda ta ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda ka bi umarnin annabi lokacin da kai umra sai ka rage suman kanka ba za ka yi to ibnu hajar a cikin fatul bayan mujallal goma sha biyu ɗari uku da saba'in da biyar yace kama ya harumu alal mar'ati ziyada fi sha'ri ra'siha duk wannan magana da ake akan maza ne ita mace fa ita mace kamar yadda aka haramta masa ka ƙara gashi makanta wannan ya zo cikin fatul bayan cikin mahajirai na magana a mace za ta yi aski sai ce a'a ai mace an haramta ta ƙara masuman kanta wani gashi ka ji abin da yake faɗa haramun wanda babu sabani a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta amma matan musulmi nawa suke ƙara ma kansu gashi ne sai da ni, ai za ka kara don mijinta to saboda miji sai a saba umarnin Allah da manzo la Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu don mu yi imani da shi mu yi biyayya gare shi bai dace a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu sannan kuma mun aikata shi ba saboda haka yake ita mace kamar yadda aka haramta mata ta ƙara gashi ba kanta ya harumu alaiha halku sha'ari ra'asiha bi ghairi darura haka nan aka haramta masa ta aske gashin kanta an haramta wa mace kare gashi an haramta wa mace aske kai dukkan su haramun idan akwai lalura wannan kuma lalura tana kawar da kowane eh, kowane eh, wato umarni da aka وقد أخرج الطبري عن ابن عباس وفيها حديث عبد الله بن عباس وأن يكتوى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها النبي يا من مشيت أكف من كان حديث ينا سنن أبي داود هذا الوجه بلفظه يا زود لفظ ليس على النساء حلق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب أبكي أكم ماتا إنما على النساء التكفير abin da yake kan mata ne su rage gashin kan karfe a cikin hadisin yana cikin da a hadisin da shi da biyar kuma hadisin yana cikin yana cikin wannan babi za mu karanta shi nan gaba kaga wannan ya nuna cewa abin da ake magana a kai bai shafi mata ba bai shafi mata ba sai ibnu hajar yake al-mutamakkin idan mutum ya tafi aikin hajji da nufin zai yi tamattu يستحب في حقه أن يكفر أن يكفر في العمره ألوك كل يلي أمرة هذا يحك كنسة يرجف من كنش ويحلك في الهج إذا أنجب أي هج سيأكل أمرة من كان إذا كان ما بين النصحين متقاربا إذا يعتقد في كنان فكان أمرة حيث هج تزرب باب المسلمين tazarar babu nisa amma akwai idan tazarar tana da nisa idan tazarar tana da nisa fa babu ne kamar misali mutumin da zai tafi mutumin da zai tafi saudiya ya tafi da nufin zai aikin haji da wuri wanda zai tafi misali tun farkon zulkaida yana maka kaga zai samu kusan wata ko fiye da wata kafin a fita aikin haji to shi wannan babu da don ya haska sunan kai saboda gashin zai sake turowa kafin ranar da za a ci zuwa aikin haji wannan dalilin ya sa ibn hajar yake idan kana ma bainan nusukaini mutaqariba idan ya zama tazarar da take tsakanin umra da aikin hajji babu nisa to ya kamata mutum ya rage kansa ba ya haske saboda haka yasa shi namiji hukuncinsa shine aski a lokacin aikin hajji amma idan an zo umra ga wanda zai aikin tamattu'i abinda aka so gare shi wato shine eh, ya kasance ya rage kuma kanka a maimakon haskewa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله في حديث ندعو وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنكروا حديث رجاء عبد الله بن عمرو بن العاص الله يكاد في رجاء نشيد ما يجنزه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو يشهد لله من الله صلى الله عليه وسلم ya tsaya a lokacin hajjinsa na bankwana faja'alu ya tsabuna sai mutane suka rika tambayarsa shi ne ja'alu ya tsabuna suka rika tambayarsa tambayar ba ɗaya ba ba mutum guda ba faƙala rajulun wani mutum ya ce lam ashur ban an kara ba fahalattu kabla an asbaha sai dai aski kafin in yanka ya kamata a fara yanka sannan aski kamar yadda Anas bin Malik ya bada labari Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso Mina ya wuce wurin jifa daga wurin jifa ya dawo na saukinsa me yayi ya soke dabbobi wato ya yanka kaga kenan jifa ne farko sai yanka hadaya sai aski ai kamata ya mutum ya jera su to amma mutumin sai zama bai hakan ba saboda kai ke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam kai ga yanda kai ya rasulullah kai jiba kai yanka sannan kai aski to ni ban an kara ba fa halaktu qabla an asbaha sai ne aski kafin yanka kada sai manzo Allah ya ce isbaha wala haraja kace kai yankan babu dai. laifi waja'a akar wani mutum ya zo فقال سيدي لم أشعر بأن حرب فنحرت قبل أن أرمي سينتوك maimakon a fara zuwa a yi jifa sai zama to ya soke rakumi tukuna sannan ya zai ya jifa kada sai manzo Allah ya ce irmi wala tara ka je kai jifan babu ne ba ba su ila na idin an shayyin ba a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata tambaya ba a wannan rana uddima wala ukhira da aka gaggauta a maimakon a jinkirta da akwai yadda aka aka ce a yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi shi ya kamata a jera aiki a fara jifa yanka aski to sai zama an gabatar da wani kafin wani to duk tambayar da aka yi a ranar in dai akan an gabatar da wani aiki kafin wani ne illa qala fa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa da cewa if'al wala haraja je ka aikata babu da mutafakun alaihi hadisi yana sahih bukhari yana kitab al hajj bab al-fukya ala dabbati illa al-jamra حديث يزود قريبا من 36 شلة يلا صحيح مسلم بهذه الروايات والألفاظ رواية تدامى سنته إلى كتاب الحج babu man halaka qabla an-nahri aw nahara qabla ar-rami hadisi dubu da dari shida da dari uku da shida akwai wanda akwai riwaya da al-imam muslim ya rawaito daga cikin tambayoyin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam قال آخر والمسيح يشي رميت بعد ما أمسيت يا رسول الله نيفا ما يجيفا بسيدة يما سيد كاغا أنزومنا da zuwa mina ina ya kamata a wuce wajen jifa amma shi bai ma yi jifan ba sai da rana ta fita faruwa annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace la haraj babu dai hadisin yana sahih sahih bukhari yana hadisi na dubu da dari bakwai da talatin da biyar wannan hadisin abdullahi bin amr bin al-as ba shi kada ya bada labarin tambayoyi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi sallam ba akwai abdullahi bin abbas shi ma ya bada labari حديث سيدنا حديث البخاري كتاب الحج باب اذا رمى بعد ما امسى او حلق قبل ان يصبح ناسيا او جاهلا كما يقول كتاب الحج باب من حلق قبل النحر او نهر او نهر قبل قبل الرمي حديث عبد الله بن عباس شيما ينا كما حديث عبد الله بن عمرو انه متكرر في الكتاب المراه. hadisin abdullahi bin abbas yana cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في السبت والخلق والرمي an yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam akan tambaya tambaya akan yanka da aski da jifa gabatar da wani aiki jinkirta wani aiki فقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا هرج باب داموة duk tambayar da aka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu damuwa. sai ya dace da abin da Abdullahi bin Amr ya faɗa yana cewa fa ma ila yawma idin an shay'in qaddima wa la ukhira illa qala if'al wa la har mutum da uku shine Usama bin Shari shi ma ya ba da labari tambayoyin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Ku usama bin sharif yace kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam hajjan na fita tare da annabi lokacin da aka fita aikin hajji ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana an-nas ya'tunahu sai mutane suna ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta tambayoyi kamar inda Abdullahi bin Amr ya faɗa yace mutane suka dinga tambaya ga manzon Allah a ranar shi yasa wannan halin mutane su rabu da shi ba shi sa kaga aikin haji ya kamata a samu malamai ya kamata a ce aikin haji an samu malamai waɗanda za su raka alhazai da su domin ibada ce da ake samun rudu ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa kamar yadda waɗannan sahabbai suka ba da labari jama'a ba su bashi ba tambaya ake kai saboda wani bai taɓa zuwa aikin haji ba kuma aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan guda ɗaya ne kawai kuma shi ya ba da sako birane da ƙauyuka a taho aikin hajji saboda ka mutane sun zo yanda annabi yayi sai zama bayan ka je kayuwar aikin sai ka zo ka ce ai ba haka annabi yayi ba ga sai ka ruga ka tafi ga manzon Allah kai ka ji maimakon ka yi jifa kai ka yanka dabba ko ko maimakon ka yi jifa ka yanka dabba sai ka fara da bayan ka gama sai aka ce kai ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam mun Allah ga yanda ya fara jifa sannan ya yanka dabba sannan yayi aski wa zai ba ka amsa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ka ruga wajen manzon Allah saboda ka sa a wannan ranar aka dinga tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa a gaskiya ya kamata a ce alhazai suna tafiya da jagora saboda mutumin da bai taba zuwa aikin hajji ba abin mamaki ba ne ya samu rudani kaga idan yana tare da malami nan da nan sai ya samu amsa eh, usama bin sharif yace fatanan nasu ya atuna na tafi aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suna ta zuwa faman kala wani sai yace ya rasulullah fa'aitu qabla an atufa ni kuma sa'ayi ma na fara yi kafin yi dawaki kaga shi da aka tafi tawaful ifaba, domin idan an gama bayan an yi jifa an yanka dabba an yi aski me za a yi za a tafi makka idan an je makka wannan tawafi da za a yi shi ake kira tawaful ifaba. a lokacin da aka tafi za a fara tawafi sannan a yi sa'i ga wanda ya yi aikin hajjin tamattu kenan ba kiran ba to shi wannan sai ya taho yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni fa fa'ayi na fara yi kafin tawafi au kaddar ku shay'an au akab shay'an na gabatar da wannan na jinkirta wannan to kan bin sharifin yace fa kana yako shi dai amsa guda annabi yake bayarwa la haraja la haraja babu damuwa babu damuwa duk wanda ya tambaya manzo Allah zai ce babu damuwa kayi kaza kafin kaza ba damuwa kayi kaza kafin kaza babu damuwa ashe ta waɗannan ayyukan ba dole bane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa ala rajul iktarafa irda rajul muslim damuwa tana ga mutumin da ya ci mutuncin wani musulmi wa huwa zalim ya kasance ka ci haƙƙin wani musulmi alhali kana mai zaluntar zalika alladhi haraja wa halaka wannan shine mutumin da ya samu damuwa kuma ya halaka saboda ka yasa ganganci a lokacin aikin hajji yana da hadari kar ka yadda ka cutar da alhaji manzon Allah yake wa yake da damuwa a lokacin aikin haji shine wanda ya zalunci musulmi wanda ya zalunci musulmi wanda ka cutar da dan uwa musulmi a lokacin aikin haji musiba ce manzon Allah yake fa zalika alladhi haraja da fazalika allazi harika wa halaka wannan ne mutumin da yake ya samu damuwa kuma ne wanda ya halaka me yasa aka ce ya halaka saboda laifin sa yana da girma wanda ya cutar da bakon Allah tabaraka wa ta'ala mutumin da ya bar kasansa ya tawo saboda ibada ya zama ka cutar da shi saboda haka yasa idan mutum zai tafi aikin haji ya kamata ya zama yana da guzuri me Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa mafi alkhairin kusuri da mutum zai yi na tafiya aikin hajji shine kiyaye dokokin Allah abinda duk Allah ya ce kai to kai shi ya zama kuma ka san da cewar tafiya ce da za a samu akwai haduwar mutane da yawa don haka dole sai mutum ya yi hakuri za ka ga abinda bai dace ba amma tun da mahaɗa ta duniya gaba ɗayan me ya kamata ka yi hakuri hadisin usam bin sharikin yana sahihu sunan abi dawud hadisin dubu da dari takwas da hamsin da biyar eh, don haka yana da kyau mu sani waɗanne ayyuka ake yi a ranar goma ga wata waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu laifi don an gabatar da wani akan wani ijma'i na malaman sunna wato duk malaman suna, sun tabbatar da anna a'malul hajji yawman nahari ba'da dab'i min muzdalifa idan mutane sun baro muzdalifa idan an taho mina arba'atu a'mali abubuwa guda hudu ake so ayi a rana abubuwa guda hudu ake so ayi a rana idan an bar muzdalifa an kwana a muzdalifa bayan an baro arfa da safe idan gari ya waye ranar sallah ranar goma ga wata abubuwa nawa ake so ayi guda hudu na farko ramu jamratil aqaba ta an baro musdalifa karka tsaya ko ina sai wurin jifa wurin jifa na guda ɗaya ne shi ake kira jamratul aqaba shine na ƙarshe idan ka je ka yi jifa ka yi aiki na farko summa nahru yani nahrul hadi sai mutum ya je ya soke hadaya ko ya yanka idan yankawa zai wanda shi ne aiki ne yanka dabbar hadaya wanda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da kansa wanda kuma shi ne abin da ya fi dacewa in banda yanayi na larura da aka samu kawuna domin da aka ce kowa zai tafi da ragonsa ya yanka domin babu inda mutum zai samu ya a yanzu saboda ka yi sa aka samu wakilai ƙungiyoyi da kamfanoni waɗanda za ka biya su kuɗi maimakon ka je ka yanka dabban hadaya din ka ba su kuɗi su wakilce ka wanda babu laifi don an samu wakilci a aikin haji ta sashin wakilci ta sashin hadaya ba laifi ba ne saboda ibada ce ta dukiya ba ibadar jiki ba ne duk wata ibada ta jiki ba a wakilci sai dai ibada ta dukiya illa jifa wanda ya tabbata babu laifi ana iya wakilta wani ya yi ma wani jifa a halin larura amma idan ba larura nan ma jifar ba ta inganta saboda ka aiki na farko shi ne jifa na biyu ta shi ne yanka hadaya mutum ya yanka hadaya da kansa wanda shi ya fi dacewa inda hali amma akwai wahala saboda yi ka wakilta ya fi a yanzu ka wakilta shi ne ya fi dacewa idan kuwa akwai yadda za ka iya yi cikin sauki ka yanka da kanka to wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ka. mun taba gwada muka ce wannan karo kan bude kanmu za mu je kauyukan larabawa mu nemi raguna saboda ta ranar sallah muka shiga daji ai kafin mu samu ragon mu wahala kamo ragunan kuma kafin a ɗauko daga ƙauyukan a dawo da sunina na mamu wahala bayan mun zo mun yanka wanda kuma zai dafa nama nan ma akwai wahala sai da muka gwamnati ina ma ba ba to amma dai a karshe an yi kuma kowa ya ci nama kawai za ka muke ta murna mun dai mace riko da sunnar manzan Allah wato mutum ya yi jifa bayan ya yi jifa ya yanka dabba wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai wakilta ba yana cikin yi sai da ya soke da uku sannan ya wuce da na ali ya karasa wannan dalilin sa aka ce ana wakilci ga hadaya babu laifi don ka wakilta wani ya maka a maimakon a ce dole sai kai da kanka to sai aiki na uku wanda shine aski bayan an gama bayan an gama yanka tabbar hadaya sai a yi aski wannan shine abu na uku da ya kamata a yi ranar sallah me na ƙarshe a wasu ifada wa yas'a kuma yani in lam yakun fa'a ba'da tawatul wudu ga alqari ga alqari tawaful ifada shine aiki na hudu bayan kai aski sai ka sanya kayan na gida yanka zo makka ka je wannan haka yanzu a cikin littafin cikin da dama ta zuwa bidayatul mujtahid mujalla na farko shafin gari ko da hamsin da biyu tun malaman sunna sun yadda waɗannan ayyuka hudun yanda aka jeranta su haka ya kamata su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka in ka duba littafin al-mughni da ibn qudama mujallal da shafi na 320 da fatul bayani da mujallal da shafi 571 yani la ila fa anna sunna fi hadhihi al-a'mal al-arba'a an takuna ala في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة على النحو المذكور يند أتجيرا aka aka so أتسوم في aikata to amma saboda waɗannan hadisai da muka karanta an zo ana kai ma annabi tambaya ko ya rasulullah ayyukan nan guda hudu ga shi an ce ayi su a jere mu ko ba hakan kai ba sai manzo Allah yake la harak la harak la harak me yake wa dan baka yi wani kafin wani ba ba laifi ba dan ka gabatar da wani aiki kafin wani wannan ba laifi ba wannan shi ne abin da jumhurin malamai suka yi da shi ba a samu ijma'i ba domin akwai waɗanda suke cewa rashin gabatar da wani aiki kafin wani ba laifi ba ne amma kuma dole sai ka gyara to kaga kenan akwai wani horo da aka yi wa mutum kenan a kan misali kamar wanda zai ya fara sa'ayi kafin tsawat ya ce la ka koma ka sake tsawat sannan kai sa'ayi koko da ka fara tsawat sannan kai sa'ayi da ka fara sa'ayi sai kai tsawat to wancan sa'ayi bai yi ba yanzu sai ka koma ka kara sa'ayi domin da'iman fa ayyana zuwa a bayan tawaf kaga an ce dole kai gyara wato ba ka da laifi na rashin fara tawafi kafin sa'i amma gyara fa dole sai kai akwai masu wannan fahimta shi yasa ya zama babu ijma'i lakin akasarin malaman sunna sun ce tunda annabi ya ba da amsa cewar babu ne ya nuna cewar babu ne ko ba sai an sake ba saboda babu inda ya nuna cewar mutumin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa'ayi ya fara sa'ayi kafin tawa. babu inda aka samu annabi ya ce masa ka koma ka sake sa'ayi illa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake lahara babu laifi kaga tunda ya ce babu laifi ba za a sake wannan sa'ayin da aka yi ba to wannan yana daga ka'idar da Allah tabaraka wa ta'ala yake da musulunci akai wanda shine abin da littafan usul suke tabbatar mana in ka dubi tsarin musulunci za ka ga da'iman Allah ya dora shi ne akan sauki suratul hajj da takwas, wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj Allah tabaraka wa ta'ala ce bai sanya mana kunci a cikin addinin nan ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la haraj babu kunci babu damuwa saboda misali mutumin da aka ce yayi yanka kafin ya yi jifa idan ka ce mar da yi ba kuma ka sake jifa da yanka kaga zai samu kunci saboda ba mamaki samun rago a ranar kuma aiki ne a kai shi domin ana iya kana da raguna kafin rana amma a ranar ka ce ka tafi neman rago ba karamin aiki ba sannan kuma a sake komawa a jifa kaga mutum ya samu kunci to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaykum fi dini min harfi Allah bai sanya kunci gare ku cikin addini ba aya ta ce da suratul maida ma yuridu Allahu li yaj'al alaykum min haraj Allah bai yi nufin ya sanya muku kunci a cikin addini ba a suratul baqara aya ta 185 yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yi nufin sauki gare ku cikin tsarin Islam saboda ka isa dubi tsarin sallah akwai sauki tsarin azumi akwai sauki tsarin zakka akwai sauki tsarin aikin haji akwai sauki domin inda an ce kowane wata sai mun yi azumi kaga akwai wahala amma sai Allah ya ce wata daya a shekara wata din ma ba dole bane zama talatin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana iya zama 29 duk wannan sauki ne da Allah ya mana a cikin tsarin Islam haka aikin hajji shi ma ya zo da tsari da sauki tsari da sauki wato Allah yana cewa bai yi nufi a samu wahala ba a tsarin islam baki ɗayansa haka na a suratul nisa ya aya 28 yuridu Allahu an yukaffifa ankum wa khulika al-insanu dha'ifa shi Allah ya nufi ya sassauta muku saboda halittar ɗan adam tana da rauni saboda rauni na ɗan adam ya samu, musulunci Allah ya tsara shi wato a tsari mai sauki saboda haka sa malamai suke cewa duk wani aiki cikin ayyuka hudu din nan na ranar goma ga watan zulhijja idan mutum ya gabatar da wani kafin wani manzon Allah ya yi fatawa fatawarsa ta kai fatawar manzon Allah ta dakatar da fatawar kowane malami manzon Allah yake la haraja babu laifi saboda haka dan mutum ya gabatar da wani aiki kafin wani aiki babu laifi da gangan ko a halin kuskure amma mafi dacewa shi ne ka fi tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi na jerin ta waɗannan ayyuka guda guda hadisi na gaba wa an al-miswar bin makrama radiyallahu anhuma an kawo hadisi daga miswar bin makrama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na nahara qabla an yahlika sai da ya soke raguni kafin yayi aski wa amara ashabahu bi zalika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbansa su yi haka rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito yana kitabul muqsar babu nahri qabla al-halq fi al-hasr wannan bai auku a lokacin aikin hajji ba ya auku ne a shekarar da annabi yayi umra shekarar al lokacin da kafirai suka hana shi isa makka saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke raƙumi da ya taho da niyyar zai soke yayi umarni ga sahabbai su yi haka yayi umarni ga sahabbai su yi haka saboda sun samu damuwa yaya za a ce kafirai sun hana mu zuwa mu isar da umura? yaya za a ce mu soke dabbobi kafin mu soke umara? shi yasa sai annabi ya ce ku yi haka yayi musu umarni amma ba lokacin aikin haji bane don da a ce lokacin aikin haji ne ya yi umarni to da jerantawan ya zama dole Allah ya samu gani wannan bai auku a lokacin aikin haji ba ya auku ne a lokacin umura, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran maka suka hana shi shigowa garin maka ya sauke umra suka hana saboda haka aka yi sulhu za a zauna lafiya tsakanin annabi da kafiran makka aka rubuta yarjejeniya suka ce to duk da cewa an yi sulhu ba za ka shigo garin nan bana ba ka koma ga shiga makka ba ba za ka shigo ba ce to na yadda saboda haka ce masa habai ku soke da ku don sai an musu umarni su soke don mahallin soke wanda yi ba ai wurin soke dabba shine bayan an soke umra to tun da kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni saboda kai sa dole sahabbai su aikata shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo shi a kitabul Mufar ba a kitabul Hajj ba yana bayani babu nahari qabla al-halq fil hafr hadisi na 1810 sai hadisi na gaba wa an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake idza ramaytum wa halaktum idan kun yi jifa kuma kun yi aka faqad halla lakum musib to turare ya halatta gare ku wa kullu shay'in duk wani abin da aka haramta ma alhaji ko wanda ke cikin ihram an halatta masa illa nisa in banda mata ba zai tara da mata ba bazai tara da mata ba sai ya yi kawafa bai fa ba amma idan kun yi jifa kun yi aka ya ce rawa ahmad al-imam muhammad ya rawaito wannan lafazin yana al-musnad yana mujallal shi da tashin gari da abin da ke zara ramaytum wa halaktum faqad halla lakum musibu wa thiyab yanda hadisin yazo a hadith al-musnad yanda hadisin yazo a cikin al-musnad tana yiwa waɗanda suka rubuta bulugul maran suka jefar da wannan kalma amma asalin hadisin yanda ya zo izara maitum wa halaktum idan kun yi jifa kuma kun yi alki fakat halalakum usibu wa siyabu an halatta muku sanya turare an halatta muku sanya tufafi wa kullu shay'in illa nisa an halatta muku komai illa kawai tarawa da mata shine aka haramta sai kun yi ba ifaba ce wa abu dawud kuma abu dawud ya rawaito hadisin yana lafazin al-imam abu dawud ya dan bambanta aisha ta take kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idza rama ahadukum jamratal aqabata idan wani daga cikin ku yayi jifa idan aka idan kai jifa fakat halla lahu kullu shay'in illa an-nisa kalura hadithin mutum da ne waye rawaito hadithin Aisha hadisin ita kadai ta rawaito ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine idan kun yi jifa to an halatta muku komai amma banda jima'i da mata sai kun yi tsawasu wannan riwaya ta farko kenan ita ce take sunan abi dawud riwaya ta biyu ita ce take al-musnad al-imam ahmad idan kun yi jifa kun yi aski kaga an samu abu biyu kenan a wancan riwaya na Aisha wanda ke sunan Abu Dawud idan kun yi jifa kawai a wannan riwaya ta take al-Musnad idan kun yi jifa da aski kaga abu biyu saboda haka sa kaga littafin ko malamai so da kashi biyu shin yaushe ne yake halatta ga alhaji ya cire ihram yaushe ne yake halatta gare ka ka cire harami wannan hadisi na sunan abi dawo wa huwa bi hadha al-lafz al-sahih wanda lafazin al-imam abu dawo ya inganta shine wanda Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun yi jifa kadai ku cire ihram ku sanya turare ku yi wanka duk abin da aka haramta mu alhaji an halatta maka amma kada ya tara da mace sai ya tafi maka ya yi tawaful ifafa tarawa da mace ne kadai ba halarta maka ba idan dai kayi ba to komai aka hana alhaji an halarta maka wannan riwayar farko kenan riwayar Aisha na biyu aka ce idan kun yi jifa da aski kaga aiki biyu kenan aiki biyu cikin hudu domin ayyuka hudu ake a ranar a ranar goma ga watan zuciya kamar yadda muka kirga idan kun yi daya a riwaya ta farko shine sunan abidawa kana iya cire hijira a riwaya ta biyu idan kun yi biyu cikin hudu kuna iya cire ihram wanda ya sa malamin fiqh suka samu gardama kuma in ka koma ga isnadin hadisai biyu din nan tun da hadisan duka ne na Aisha Allah ya kara mata za ka samu wannan hadisin wanda ke zo cikin bulugul maram bai inganta ba me eh, ibnu hajar ya faɗa shi da kansa a ƙarshen hadisin ai yake wa fi bi ba'dun amma fa wannan hadisin a isnadin sa akwai rauni wani hadisi ne a isnadin sa akwai rauni shine hadisin da ya hada aiki biyu kafin a cire kira amma hadisin da ya magana akan aiki daya ya isa a kira ihram wannan hadisin ya inganta shine yake sunan abi kuma yana al-musnad din har Alimamu ahmad ya rawaito hadisin amma ba aisha ba sai aka samu hadisin usama bin sharif wanda muka karanta hadisin sa wanda yake cewa ya yi hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam ana sai masa tambayoyi usama bin sharif shi ma ya tabbatar da wannan sannan an samu riwayar da aishan kanta take cewa idza ramaytum al-jamra faqad halala lakum kullu shay'in illa an-nisa wannan hadisin isnadin sa yana da kyau don haka hadisin da ya zo cikin bulugul maram wannan lafazin yana da rauni shi yasa ibn hajar yake wa fi isnadihi da'fun akwai rauni cikin isnadin sa hadisin yana da'iful jami'i eh, da'iful jami'i sabir hadisi na dubu biyar da dari hudu da uku kuma yana sunan dara kutuni babu mawaki an aisha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah a wancan riwaya kuma ya hada aiki uku izara wa kaga an samu riwaya ta uku kenan riwaya ta farko idza ramaitum wa halaktum riwaya ta biyu idza ramaitum riwaya ta uku idza ramaitum wa halaktum wa zabahtum sai kun yi aiki uku cikin hudu sannan za ku fakat halla lakum kullu shay'in illa nisa wa halla lakum thiyab wa tayyib saboda haka idan ka dubi isnadin hadisi ka tabbata isnadin hadisi guda ɗaya ne ya inganta shine wanda ya zo cikin sunan abi dawud kuma ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad wanda hadisin Aisha har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan idan kun yi jifa kadai za ku iya cire kaya wannan shine ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka in ka ji aikin haji da zaran an yi jifa ko ma tanki ka cire kaya kai wanka ka sa kaya ka je kai abin da zaka amma ba za ka tara da mace ba idan ka tafi da matarka kenan sai ka gama tawakkul ifa abu ɗaya tak shine jifa idan ka yi jifa an gaba wannan shine abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. in ka duba subul salam shafin bulugul mara جزء نبي شافع لجزء هم شافع فلا يجل وقفهن إلا بعد طواف الإفاضة والظاهر أنه مجمع على كل الطيب وغيره إلا الوقع بعد الرمي وإن da يقل نجاز عند al-imam sana'ani ya faɗa a cikin subul salat al-imam sana'ani yace zahiri idan zaka dubi isnadin hadisan nan da aka rawaito daga Aisha ka tabbatar abu ɗaya ne kawai mutum zai ya cire hira da kayi jifa shikenan wannan shi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisin yanda ya zo a haka sai zama an samu masu fahimta hatta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta Aisha da ta rawaito hadisi ita kanta Aisha Allah ya kara mata yarda fatawar da take bayarwa ke idan mutane sun je aikin haji yau shi ba mu cire ikram sai ta ce idan kun yi jifa shikenan Aisha kanta da ta rawaito hadisi Allah ya kara mata yarda haka nan Abdullah bin Zubair wanda ya zama halifa ya taba zama shugaba wanda ya jagoranci aikin hajji da sauransu yana ba da fatawar idan an yi jifa shi ke jifa kadai shi ne wanda isnadin hadisin sa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na karshe wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullah bin abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam kala mun karanta hadisin cikin bayani laifa ala nisa'i khalqun babu aski akan mata innama ala nisa'i takfir abin da yake kan mata shi ne rage tuman kansu ba aski ba wannan bulugul marami din kansa ya zo da bugu kofi kala uku wani wurin za ka ga an sa innama alal nisa'i tafsir wani kofi na bulugul maram za ka ga an sa innama yuqsirna ya'ani yuqsirna wani bugun kuma wani kofi za zaka ga an sa inna ma alaihin na taksiru na zama kofin kowace irin rubutun daban-daban hadisin yana sunan abi dawud bi isnadin hasan inji uh, ibn hajar yace isnadin hadisin yana da kyau yana sifar sahiha hadisin da shida da biyar yana sahihu jami'i sahih hadisin da dubu biyar da dari hudu da hudu saboda haka lallai su mata ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba sa aski bayan an gama aikin haji me za su yi rage gashi saboda ka rage gashin ba wai za su tsefa kansu bane a bi a rage da almakashi ba yani bi an tuqaffa min kulli baqira qadar amula. idan kitso aka yi sai a kama kitso guda saman sai a bibi daidai tsawon gaba guda na yatsa sai a yanki cikin saurata ba wai sai ta yi tsifa don na ga matan da suke tsifa bayan an gama aikin haji sun yi tsifa sun kai almakashi na ce kun samu aiki babu wanda ya sa wannan ya nuna sun sa ma kansu kunci wanda shari'a ba ta sa shi ba a ce sai sun kunci kido ba yana littafin al-mughni mujallal da biyar shafin gari da goma ibn kudama yace al-mashru'u lil mar'a at-takfir duna al-khalqi la khilafa fi dhalika babu wani sabani da aka saba wajen malaman sunna haka ne kitabun majmu'un al-imam nawawi shi ma ya tabbatar da ijma'i yana musallan da suka shafi da gidan ajma al-ulama ala anna annahu la tu'maru mar'atu bil halq bal wazifatuha at-takfir min sha'ri ra'siha abinda ake so mace ta yi shine ta rage kadan daga sumar kanta idan mace ta yi aski ba al-imam nawawi ce, to ta shiga karkashin hadisin manzon Allah man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aikin da babu umarnin mu akan sa to ana mai me yake nufi abinda ta aikata bid'a ce saboda ta saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bil hadith sahih as-sabiq wanda muka karanta hadisin Abdullah ibn Abbas Eh, kuma la'akari da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta kwaikwayi maza maza su kwaikwayi mata saboda ka idan mace za ta yi aski kaga za ta kwaikwayi maza abinda ake so ga mace shine ta rage sumar kanta dan kadan ba wani mai yawa ba ana cewa kadar kulmu eh, ba wanda bai fi tsawon gaba guda na yasa ba min jami'i jawani bi ra'siha da za su bi sassan kanta kitso za a kama saman kitson kawai za a kafi wala taqta'u min zawaidiha ya dhalika yashiluha lakin tarfa'u zawaid wa ta'qubu min al-mawadi' allati tahtahu yana cewa ba dole bane sai ya zama to mace ta ji kanta gaba ɗaya ko ina ta ta yanyanke saboda wannan zai ba ta muni ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shar'anta ba Allah mu da muke tabbatar da mu akan sunnar annabi صلى الله عليه وآله وسلم إمام لا دائم الحديث إذا فرقنا من الكفر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك